أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتي نتلاتة شاسة وتنجمال الأولى hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1441 daidai daga Makka zuwa Madina wanda hakan ya daidai da sha hudu ga watan Janairu shekara ta dubu biyu da ashirin daidai miladiya. Dan ba manta ba kowane mako irin wannan na talata muna haduwa a wannan masallaci mai albarka من درسهم لحديث في ولا لكتابنا طريق الصالحين إلى رب العالمين لو عبد السلام بالي الله تعالى يقرأ مكة لا فيها كما muna nan a cikin kitabul marbar kafarat littafin da ke magana a kan rashin lafiya da kafarori kuma muna cikin babin da ke magana a kan falalar zuwa gaida mara lafiya yayin da za mu tashi a shafi na 288 shafi na 288 za mu tashi a riwayar Imam tirmidhi haka ne a za mu tashi a sabon fasali ne eh sabon fasali fasalun fi ruqya a shafi na 288 288 faslun fi ruqya wato asali da zai magana a akan ruqya wala yace fa fi sahihaini an abi sa'id sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya zo cikin bukhari da muslim da abi sa'id al-khudri Allah ya tsara masa yadda قال yake cewa انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على أي من أحياء الغرب wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu sun yi tafiya a wani tafiya da suka yi suka sauka a wani anguwa daga cikin unguwannin larabawa matsayin su na baki matafiya asabaquhum sai su sahabban nan suka nemi a ba su wurin kwana ma'ana a karɓi bakuncin su fa'abau waɗannan mutane waɗannan larabawa na wannan gari sai su da su fa'abau an suka ji karɓar su shikenan su kuma sai suka fita a garin suka koma bayan gari suka zauna malam ya ce falu ba sayyidu zalika alhayy sai kunama ta harbi shugaban wannan anguwa na larabawa fasa aulahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay suka nemi duk wata hanya da duk wani abu da za su yi su mai magani amma ba amfani faqala ba'dhum sai wasu a cikin mutanen da suke cewa law ataytum ha'ula'i ar Dama dai mu je mu samu waɗannan mutanen allazina nazalu waɗanda suka sauka bakin nan na bayan gari da muka ji ba su wurin zama muka ji karɓar su la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay'un ba mamaki wani a cikin su yana da wani magani ba a shi shikenan ko mutanen wannan gari suka ce haka ne ba sai suka kamo hanya suka zo suka samu wato waɗannan baƙi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke bayan gari wanda alhalin sun nema a tarbe su an yi suka koma bayan gari shi da zauna faƙaru suka ce ya rahabu suka ce ya ku mutanen nan matafiya inna sayyidina lubiza lallai shugabanmu kuna mata harbe shi wa ta'ayna lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu mun yi dukkan abun da za mu iya yi na magani amma mu amfani ya yaki فهل عند أحدكم منكم فإن هل عند أحد منكم من شيء شن ولا أتكنكم ينا دما غني نهر كناما فقال بعضهم نعم sai wani cikin sahabbai ya ce eh akwai kai magani ya ce wallahi inni la arsi ya ce ina yin ruqya wato ina yin addu'a in tofa kuma ana samun waraka da izinin Allah amma fa sai ya ce musu walakin amma fa sai dai wallahi laqad sabaqnakum Wala kun sani mun zo mun ne muku bamu masauki ku karbi bakuncin mu falam ku bayyi kuna kun ki ku karbi bakuncin mu ba kuma mu wannan bakuntan ba amma ana biraqin to wallahi ni ba zan yi wannan ruqiya din ba ai fa ma ana biraqin lakum ni ba zan muku addu'a ba hatta taj'alu lana ju'lan hatta kun sa mana abin da za ku biya mu shine ju'lan da kun biya fasalahuhum ala sai da aka yi ba aka yi fahimci juna aka yi yarjejeniya aka ciniki fasalahuhum sai suke sulhu da su ala tati'in min zalimi akan za a ba su wani wato garke kafai kun gani garke ne ba wani garke na ainihin wato dabbobi da tumakai sai zannan su ba shi magani kuma shi kenan yace ban kalaka su alaihi sai shi wannan sahabin kawai ya rika mai tofi ina fata ana fahimta ya rika masa tofi wa ya qara'u alhamdulillahi rabbil alamin yana karanta masa fatiha yana tuttufa masa inda kuna mata harbe shi yace fa ka annama nushita min iqalin yace kai ka ce an zare ainihin wato kaya daga jikinsa shikenan Allah ya cire shi an fara kayan shi kawai ya kama tafiya wa ma bihi qalbatu ba shi da wata dama ya warke qala fa awhuhum ju'lahu su ko mutanen nan suka cika alƙawarin da suka yi na wannan garke na dabbobi alladhi salahuhum alayhi wanda suke sulhu da su akan za a ba su fa qala ba'dhum sai wasu a cikin su su sahabbai kenan <coughs> wani ya ce aqsimu araba araba wannan dabbobi sai eh, fa qalu fa qala alladhi raqa sai shi wanda ya ruqiya wanda ya addu'a yake cewa la taf'alu tarku raba adakata hatta la atiya annabiy sallallahu alaihi wasallam fa nadhkura lahu alladhi kana sai mun je mun ga ba Allah abin da ya faru dan kar mu zo mu taba kuma bai halatta ma mu karba ba idan annabi ya bada fatawa sai a karba ina fata muna fahimta yace sai mun je mun ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru an gane wannan ko Shi fa nan bura ma ya aburana sai mu gani ke annabi zai ba mu umarni zai ba da dama a karba ko ko a faqadimu ala rasulillahi sallama sai suka iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu suka ambata masa abin da ya faru suka fashi labari tab suka gaya masa fakara sai annabi ya ce maka wa ma yudrika annaha ruqyatu wa ya gaya maka dama fatiha tana ma magani ce ya karanta fatiha abin ya ba annabi mamaki ne ya fata ce dama wa ya gaya maka tana magani sun makala. daga nan sai annabi ya ce kad asabtum kuke kun yi daidai abinda kuka yi nan kun yi daidai ba laifi kuka yi ba saboda haka ma dan ku san cewa abinda kuka yi daidai ne aka ce mu ku raba shi wadribu ni ma akum saman ni ma ku bani ka sauna ce ce ce ji ku bani da waka ta bashi ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi alaihi salatu wassalam ya yi dariya wannan hadisi kamar yadda na faɗa yana cikin bukhari da musulmi kaga shi ya nuna maka cewa ruqiya halal ne ina fata muna fahimta halal ne a yi ruqiya amma ana yi ne da abin da ya inganta ko dai ayat qur'ani ko kuma ingantattun zikirori da addu'o'i da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam dai yawa zo ana ruqiya ana karanta wasu abubuwan da baka ma san da ake faɗa ba ana kiran sunayen aljanna ana kiran ya gaga ya ido ya fanfanga ido wannan ai ba ruqiya bane ba sunayen Allah bane ina ba ana bane ba zikira sunayen baka da sarakunan aljanna ida atu bi bismillahi ruhi bihi tada ila kashfi asrarin bi baqinihim tawat wa sallaytu fil ula ala khairi khalqihi muhammadu man zaha dalalaka wal qalb daga dinje ilahi laqad aqamtu bi sadaiyan ya yi ce ne ya Allah na ubangijinsa na rantse da sunanka ina mai kira bi'ajin ahojin jalmahojin jalaluhu jalilan jala jalyota jamma ta baharajar ita idadi a yi yiromin wa shamra a ne. ka taɓa jin wannan suna cikin suna Allah ai ƙarya ne kawai suna Allah sunayen aljanu ne kawai irin wannan shi shine abin da ya yake karantawa a cikin bandaji da sun kafirce ma Allah sun aikata babban laifi sun jini a ce aljini ya zo ya bayyana a gaban su da wata siffa ta baje ko ta dangare ko ta kera ko ta kare kawai su ba shi umarni ko su hana Allah ya kyauta amma addu'a ta zo a sunna ya halatta karanta ya gama ta yaka ina ba ta ana fahimta ya halatta ka koma kwanaki mun karanta ko kama kanta inda yake maka ciwo kuma bismillah ku uku sai a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu hadir zara ko nan bismillah biriqati ardina ko kuma ka wani bi sirri rufi ardina wa biriqati ba'dina yashfa taqimuna bi idnillah dan gwada hannunka inda yake ciwo idan Allah za ka yi ta fata muna fahimta saboda kaga akwai addu'o'i da yawa Allah ya samu kuma kenan malamai suke cewa wannan ya nuna ya halatta kenan ashe mutum ya ci abinci da ruqiyya da idan kai addu'a aka biya ka ya halatta ka karba ina fata muna za su gani ya ya halatta kai sana'a da shi wasu na ganin ko bai halatta ba waɗannan saboda dai hadisin sun ce ai mutanen ba sun mai da shi sana'a ba su ma lalura ce ta sa sun nemi a bakunce su aka ji bakunta su ko ba ka ba da aka zo kuma su aka biyo zara ka kai ma yanzu ba wai kamar da shi ka zama mai sana'a ba amma kana da wani aka zo maka ga wani abu lalura da Allah ka taimaka kai addu'a ka tono za a biya ni ko a biya ni kaza da wannan ya halatta suna ganin ka sanya signboard ga wurin mai kira aljini ko wani kaza shine baya halatta Allah ya bada jagora rawal bukhari wa ibn abbas radiyallahu anhuma imam bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي النبي ياشي جوزن ولي بلاربا قوي يعوده ينا جيشيش معنا ياجي دوبا شبا شيدا لاتيا النبي ياشي جيشيش وقال في النبي يكتا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده دابا النبي يكتن شيء إن ياشي جوزن مر لاتيا لن يجيشيش قال يكن شيء ومر لاتيا لا بأس قال يجي كفرا وانا رشي لاتيا دكتي tahurun ai tsarkaka ne Allah yana tsarkake shi ne daga zunubanka daga kurakuranka insha Allah da izinin Allah wannan ciwon tsarki ne a gare ka da izinin Allah kaga annabi ya ga masa magana mai dadi ko mana babu laifi to kala lahu la ba'sa da annabi ya shiga wurin wannan mara lafiya <coughs> tunda al'ada take da dabi'a ta in yaje gaira mara lafiya da abin da yake cewa yana shiga kawai sai annabi ya ce masa la ba'sa tahurun insha Allah bai da yasa ba malami sarki ne da izinin Allah kuntu sai ni in ji Abdullahi dan Abba sai ke cewa sai na ce tahurun kullum bal hiya umma ha abuwan ba kullum bane kalla ne ko yawa kuntu tahurun sai na ce manzo Allah kace sarki kace kullum sarki gaba da yace bal hiya humma zazzabi ne ba mai zafi shi ke damun shi kuma a ce tsarki yace tafuru au tafuru ala shaykin Ya yace wani irin zazzabi ne mai tsananin zafi ga shi yana busowa a jikin tsoho zazzabi mai tsanani ce yace ziru hul kubura wanda yake dab da kabari <laughs> saboda shi yana ganin kamar ai ba su bane saboda halin da yake ciki irin kama a ce mutum ya ji ce ba ka irin nan فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ina nan ya ce fa na'am idan yake to shi kenan abin da ka faɗa ana so kullum ka fita ma Allah zai don baka da lafiya wani ya ji alhamdulillah a kullum ka ce to wallahi dai ba mun dai jiya kar mutum ya sai alhamdulillah alhamdulillah da sauki ko da ku kana ganin eh lalle ka faɗi magana mai kyau alhamdulillah mun gode ma Allah da halin da muke amma ga shi nan kamar yadda kake ji shi kana kawai ya dan ci amma ka ce ba sauki wallahi na kashe na ji likita wani na ji asibiti kaza an yi ce an yi kaza an yi kaza da fata ana fahimta wannan ke malam yace fa fifa yayi ya zo cikin bukhari da muslim na aisha da binti sa'd daga aisha biyar sa'ad. anna abaha ce lalle babanta sa'ad kala ya ce shakkinki bi makka shakwan shadidan la yi rashin lafiya tabbata an yi wannan ji aisha biyar sa'ad dan abi waqa an gane wannan ko yace na yi rashin lafiya in ji babanta a makka rashin lafiya mai tsanani lokacin da aka yi fatawa makka yace fa ja'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya udu ni sai annabi ya zo gaishe ni da annabi ya zo gaishe ni fa qultu ya nabi allah sai na ce masa ya annabin allah saboda ciwon da yake yana ganin fato wannan ciwo kaman ba tashi ne ba yace ya annabin allah inni atruku malan zan bar dukiya mai yawa wa inni lam atruk illa ibnatan wahida ba wanda zan bari sai iya ta kwaya da ita kace ce mai gado in na mutu ba da kowa sai wannan yarin kwaya daya ba zan bari Aisha Ausi ko kuma fa usi bi sulukai mali wa atruku sulus shi ya manzon Allah zan iya raba dukiya ta kashi uku in dauki kashi biyu in bayar ki yi wasiya a bawa na bawa ne kashi ɗaya cikin uku in bashi ya zama shine gadan da na bari kamar da yawa annabi ya fa qala sai annabi ce la za ka haka ba ka da dama ka yaka zai halatta to sai na sake cewa fa usi bin nisba shin zan iya bada wasiya rabin dukiya ta ba da rabi raba biyu wa atruku nisba in bar rabin ya zama shine gadan qala la annabi yace a ba za ka raba biyu ba hakan ma ba za ka yi ba qultu sai na sake ta auti bisulusi wa atruk laha sulusaini zan iya raba ta uku in yi wasiya da kashi daya kashi biyu kuma in ban magata gado qala sai annabi ya shiru bisa uku wasiya da daya bisa uku kaman dai da yawa sai annabi ya ce wa suka fi ya ce kai musu uku yayi yawa amma dai fashalha shi yasa a shar'ance mamaci yana da dama ya yi wasiyyar kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa ina ba ta ana fahimta amma malamai kuma suna ganin idan da zai yi wasiyyar ya halatta a bayar idan kuma akwai matakin da zai zo sai magadan sun yarda ina ba ta muna fahimta idan ba ka yi kawai shigiya ta san yanzu maganin yanzu su kawai a mutu kawai suke su su ba ruwansu da ya kai ka shara wahala ka sha ya kai ya kai su ba abin da ya dame su dai kawai da ka mutum mai kamar mutu shi ne abin da ya kira musu Allah shi ne da shi ake so ka ba 'ya'yanka tafiya in ka mutu su amfane ka su maka addu'a addu'ar za ta zo cikin kabarin ka kana amfana da ita ina fata muna fahimta ka koyar da su ayyuka na ne, sallah a kan lokaci a cikin jami'i a masallatai makaranta karatu duk waɗannan ayyukan in suka yi za su samu lada kai ma mahaifinsu za ka samu lada don shi ne ka ɗaura su a cikin da malam ya ce anta wa duka li abika da duk abin da ya mallaka na baban shi uba yana da dama ya dauki dukiyar ɗansa ya amfani da ita ta su ko ya kwashi abun nan kina fata mun fahimta ta wani ya siya mota sabuwa dan abin kuma yana ta fama da kike sai ya siyo mota yaro ne mai ladabi da biyayya bare ma zai je nuna baban shi ga mota baban ya kallon shi a ah, masha Allah mu ga mu kullum dan dan dana da ban ya dana so sai ce kike jin kai ba rike mota yana da dama dama ce shi dan da dukiyar ta take da ubani amma kai da baka isa ka taba kayan babanka ba da sunan waira ka kana taɓa kayan babanka kan ka da sunan ka Farawo. ina ba ta ana fahimta hadisi na biyu annabi yace alwaladu min kasbi Ali, shi da yana daga cikin wato abin da uba ya samar na amfani source of income ɗinka ne karanta idan ka yi fada kamar ka sayi ka sa shiya ne ka saka hannun jari ka yana yin sallah za a rubuta ma ɗanka lada kai ma a rubuta maka lada ina karatun ƙurani a rubuta ma lada a rubuta maka lada ya yi sanaka a ba shi lada a baka lada na ba ta ana fahimta su kaga gaɗa haka yake shi sa in ba ka tarbiyyantar da ɗanka ya yi aiki alkhairi ba za ka iya samu ba yanzu kaga muna kai karatu ne a nan gurin misali zan ba Allah ya ji kai mu gaba iyaye na duka sarrafa ni maraya ne ta wani malami ne ni maraya ne to ni maraya ne ni ba Ki zo na karatu da miji fa iyaye na suna samun lafiya su suka saka na makaranta su suka yi tarbiyya su suka mun kaza suka mun kaza yanzu wallahi suna samun lafiya duk karatun da miji in ne sallah haka in ne wa'azi haka in ne kaza haka ke ma duk abin da ɗan ya haka za ka rika samu haka ce shi na nabi ce ta ai shi ɗa daga cikin jarin babansa ne ina ba ta muna fahimta kaga ɗanka shi ma zai girma a cikin da zai yi aure ya tarbiyyantar da 'ya'yan shi su ma ya rika amfana kuma yana tuna da nashi baban yana masa addu'a haka shi ne sa nabi ce in adam ya rasu wato ayyukan sa gaba ɗaya sun yanke shi ɗaya uku daga ciki ya ce ɗa mai nagari wanda zai rika masa addu'a kisa idan ka bai wa iyayensa addu'a shi ba cikin ki sai Allah ka gafarta mu iyaye kamar yadda suka tafi da ni ila yawa ko da iyaye ka suna gare ka inda musu wannan addu'a suna gare Allah ka rufa mu babana Allah ka azurta shi da halal Allah ka buɗa masa sa na kasuwanci ko na sa ko na sana'arsa lafiya ta Allah ka kara mata lafiya babana Allah ka kara mai lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya ka ba mu abin abubuwa ne ga sunan wannan ya halatta alantana kuma in ya mutu ya fi zama wajibi su shi amma yara ba tarbiyya ba ko wanda zai sa uban maran ya kashe ko ce wallahi babu ina jin kunya ka kaga wannan babu ta Allah ya kiyaye kwanakin baya wani mutuwa yayi ya bar naira miliyan bakwai ana bin su miliyan biyu bayan aka ci ku bari a biya masa bashi jiyan bashi ake farawa kafin a raba gado suka ce su ba sai a biya bashi miliyan biyu wa yake ce ya ci bashi kaga wannan babu babu tarbiya wato ba su ga kokarinsa ya aka yi tara musu wannan biyan ba a shi shi miliyan biyu a cikin menene aibu dan an biya bashi miliyan biyu sun raba miliyan biyar eh nawa ne zai karu a cikin miliyan biyar ɗin da za a ba su misali in da biyar ɗin ne a kan biyan kuma su ba kuɗi bane suna da yawa a ya aka yi bashin ba ruwan su da shi ce ya ce ya sai da ne da da Allah ba zai kama shi ba ba shi ci ba Allah tabbata zai kama shi ai ana nuna maka illar baka ba danka tarbiya ba kenan ka nuna maka danka san duniya akwai ama yaro ladabi da hikima ka koya masa haƙuri ya koyi yadda zai zama to rayuwa ya zama mai haƙuri kallon al'amura wato ya zama to positive ne yake kallon ababe ba negative ba sai ya zama to ya san babu tun abin in ya shigo zai tallafa ma wanda bai da shi ya kiya ma wani wai kullun shi alaba ku mu samu shi kai ba zai samu zai ci zai taimaka wa ƴan uwansa zai taimaka wa wanda suke mabukata to wannan shi ne yayin da ake bukata sai dukiya ta albarka a wanda sai ga zama mai wadata amma ya zama marowaci kullum shi kai yake su ba zai taɓa yin kuɗi ba kuma haka zai kawo hala shi kuma yake sai samu hali ne mana amma ana ana gadon sa ko kuma ana mutum yakan same shi sakamakon yadda aka yi tirishin ɗinsa sai ya zama ya gaji abin kan yana koya eh yana koya saboda annabi ya ce masa wannan ɗaya bisa ukun yayi yawa ina fata an fahimci wannan amma dai sai ce summa wada ayadahu ala jabhatihi sai annabi ya daura hannunsa akan goshinsa akan goshin mara lafiya shi sa'ad summa masa hayadahu annabi ya shafa hannunsa ala wajhihi yayin wato shafa hannun a fuska haka ya daura akan goshin sai bayan addu'a sai ya shafa haka wa batani da ainihin wato ciki na summa qala sai annabi ya ce allahumma shfi sa'adan ya Allah ka warkar da sa'adu wa atmim lahu hijratahu ya Allah ka cika masa hijirarsa ma'ana hijirarsa ta zama cikakka bai samu damar yin hijira ba amma yana da cikakken ladan hijira ina fata mai wannan. ya ce fa ma zintu ajidu bardahu yanzu wannan me yake nuna maka ya warke ko bai warke ba ya warke shine ruwaito hadisin da kansa yace wallahi yana ba ma Esther labari ne ba kuma yar ce ta ruwaito mana hadisin ita Aisha diyarsa yake ce mata wallahi fa ma zintu ajidu bardahu ban gushe ba har yanzu ina jin sanyin hannun annabi a jikina yace fi kabari a cikin hanta ina jin sanyi taba na kawai da annabi daga goshi na ja fuska na da sauran jiki da yamin addu'a ina jin sanyi yace fi ma yuqalu ilayya hatta sa'ati cikin abin da yake ci Allah har yanzu zannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kada albarka dauka da musulmi mutum kazzab ne mai faya mai zai Ah, A san musai da wajen kaza wannan magarancin da ya ce ji annabi in ya mu wani addu'a kansa ya guji ya koma ƙwaryen molo ka zama nemo wannan addu'a yadda yake jin sanyi ashe zafi zai rika jin kenan kullum azaba da bala'i Allah ya tsare yace ba sai sahihai ya zo cikin bukari da muslim Allah ya ƙara musu rahama yace anna rasul ana aisha ta hadisin na aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan annabi ya kasance in yazo wajen mara lafiya au ya bihi ko kuma in aka komai mara lafiya an kawo masa aka dauko mara lafiya kama annabi ko shi ya je gobe mara lafiya kala sai annabi ya ce azhabil ba'd ya Allah ka tafiyantar da damuwa da yake ciki rabbin nasa ya kai ubangijin musulmi iski ya Allah ka warkar da shi wa anta shafi dama kai ne mai warkarwa la shifa'a illa shifa'uka babu wata waraka sai waraka warakaka shifa'an la yughadiru saqama irin warakar da in ya tashi tafiya baya barin ciwo ko kada gaba dai ciwo yake tafiya Allah ya warkar da shi haka ne ko ba ka bane irin addu'ar da Annabi yake yi kenan وروى مسلم عن ابي سعيد امام مسلم يروي حديث لابي سعيد ان جبريل akan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam faqala yace malaika jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma yake ce maka ya muhammad ya kai annabi muhammad ishtakaita baka da lafiya kana kana ciwo akwai in ce maka ciwo kana jin damuwa fa na'am sai ce eh bana jin dani yanzu a zai masa ruqiyya mala'ika jibril ne je ma annabi rukiya lokacin mala'ika da yake masa addu'a kala sai ai mala'ika ya ce bismillahi arqika da sunan Allah nake yi maka rukiya raina maka addu'a min kulli shay'in yudika daga dukkan wani abin da yake cutar da kai kome damuwa da ciki ne cikin ya biye ne kaza Ko kome in dai yana cutar da kai annabi yana masa rukiya a mala'ika yayin rukiya sai min sharri kulli nafsin daga sharrin dukkan wani abu da rai mutum ko aljani ko dabba sai yana da rai sharrinsa ana neman tsari da shi au ainihin hasidi ko kuma idanun mai hasada ina ba da mai shirko kan mun bakan mai hasada ina ba ta asin janna mutum ya faɗa da shi ba shine mai ta da ake ta mai ta ko musulunci ba mai ta sai dai hasada ko aini ina ba ta afin janna yace to dukkan wani hasari ko mai Allahu ya shi ka Allah ne zai warkar da kai a arshika da sunan Allah nake maka wannan rubiya ya halatta kai ma mala'ika ne wannan addu'a kai ma zaka iya ma wani mara lafiya ina ba ta amfani fahimci wannan fa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim an aisha radiyallahu anha daga nana aisha malamar cikin gida mai gaskiya da gaskiya al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawati annabi yake cewa in ji na Aisha kai take cewa annan nabi ya kana ya kulu lil maridi annabi yana cewa mara lafiya bismillah in ji addu'a da muka yi ranna bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa taqimuna bi idnillah ko da sunan Allah an gane wannan ko da kasar mu wato firaya ta kasan mu sannan da kuma miyawun sashen mu muke ko mara lafiyar muke warkewa da izinin Allah na faɗi yadda ake wannan addu'a addu'a san baya ko za ka yi haka ne da hannunka wannan ɗan yatsan manuniya sai ke haka za ka taɓa harshen kan ne kaga akwai lema sai ka taɓo ƙasa ƙasa ko ina ko a waje ko a tsakar gidanka sai ka dangula haka da ɗan yatsan da ka taɓa ita za ka yi ƙasa ana haka ne ko ba ta bane to mu dauka cewa nan ne ka bige yake maka ciwo sai ka dauko wannan yaron sai ka sa a inda yake maka ciwo sai ka danna shata ko kanka ne yake ciwo sai ka sa a kai ko nan ko nan ko ina ne sai ka danna a wurin ina fata ana fahimta sai ka karanta wannan addu'a bismillah wa bi turbati abdina wa bi riqati ba'dina yushfa taqimuna bi idnillah shikenan sai ka dauki hannunka sai idan Allah zaka ji tarawih eh da kasanmu eh mato turbaya ta mu ko inda muke rayuwa shine arba turba din da kasar inda muke rayuwa saboda ni ina tatawa kai kana tatawa duka yanzu muna da alaka da wannan kasar da muke rayuwa a wurin mu yanzu mu da muke cikin gidan nan duk muna da alaka da kasar gudu haka ne ko ba ka akwai jiki na a jikinta, akwai jikinka akwai jikinta, akwai jikin kowa <laughs> to wannan kuma da kaga haka yau da ka fara dangulowa da miyan na, da kasar nan da na dangulo haka kaga na dibo na kowa da bakin kowa da zai bude bakin shi Allah ya sawa kafara ne Allah ya sauke duk sai suka hade lokaci guda duk sai Allah ka warkar da kuma duk ka tsaro addu'a kowa ne kwarai da gaske wannan addu'ar idan mutum ma ana tunanin maita ya kama shi ba a san wanda ya kama shi ba aka yi wannan addu'a ana warke sannan ana iya zuwa rafi mafi kusa da je ya wanka a cikin rafi ko a goma masa ruwan rafin ya wanka da shi shi ma duk kana da alaƙa da wannan wurin zai warke za ka iya yi mai za ka iya mai eh mana ko shi ya yi da kansa ko kai mai duk za ka yi masa Allah ya mana jagoranci to da shike muna da ɗan taƙaitaccen lokacin da bai wuce minti biyar ba za mu shiga sabon fasali da magana kan fadlu sabr ala bala wato falalan yin hakuri akan bala'i idan bala'i ya kama mutum ko mutum bala'i ya ce, zai sa shi to yayi hakuri da wannan bala'in akwai hakuri akwai lada akwai falala a tare da wannan fadlu sabr ala bala wato falalan yin hakuri akan bala'i matsala ta farko malam yace Allahu yusni ala sabirin fil mala'il a'la wato Allah yana yaban masu haƙuri a cikin mala'iku can sama shafi na ba. Allah yana yaban mala'iku yana yaban kai masu haƙuri a can cikin tawaga ya ci mala'iku da annabawa wasu haƙuri ake yi ba Allah ya mada mu daga cikin su Allah ya ce wala nablu wallakum bi shay'in hakika za mu jarabce ku da wani abu min al khawfi na tsoro mana za mu sanya muku tsoro da firgici yanzu ba tsoro muke ciki ba za ka tafi Abuja na tsoro kake ji haka ne kuma haka wani za ka yi nan hanyar ba kana jin tsoro Haka ka yi can ba kana jin tsoro ko kana so ke tafiya in je karfe kaza sai shi kenan sai dai ka gurin ko ba ka bane wal ju'i da yunwa ba abinci lalita na mutane babu komai da kaje so dan mutane babu data a ciki ko ba ka ba an shiga cikin hali abinci 001 ake ci wani lokaci 011 wani lokaci 100 wani lokacin kuma black out ne Allah ya yarda kada ko da mutum ya zama sallan wa nafsin min al-amwali karancin dukiya dukiya ka rika rabuwa? har ka kasuwanci ba riba sai dai marija tun mutum na ta riba ya dawo yana cin uwa sa wal anfu Allah zai jarabce mu da rayuka ai ta mutuwa matarka ta mutu ƴaƴanka su mutu iyayenka su mutu abokaranka yayi da kannai duk wannan jarabawa al'anfu yace wasamara da 'ya'yan abinci 'ya'yan itace babu su ba a shuka kayan marmari ba amfanin gora matsala amma sai Allah ce duk wannan girbawa idan ya muku ita wa bashir sabirin kai albishir ga masu haƙuri albishirin ku masu haƙuri wanda zai yi haƙuri a bisa girbawa da Allah ya masa albishirin sa na farko da farko kiran Allah ya masa albishir suwaye masu masu wanda ake ma albishir Allah ce allazina idza asabatkum musibatu sune masu hakuri wanda ake musu albishir din sune wanda idan musiba ta same su tanihin wato tsoro da yunwa da karancin dukiya da abinci sai hakuri me suke yi Allah ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune waɗanda abin ya faru za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu daga Allah muke kuma gare shi za mu koma idan mutum ya samu irin wannan jarabawa ya faɗi wannan shine abin da Allah ta'ala ya umarce shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma naqulu illa ma yurdi rabbuna ko ba za mu ce komai mu face abin da Allah ta'ala ya umarce mu yake yarda da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan lalle zuciya tana tana kuka tana bakin ciki na rabuwa da ta Ibrahim dan nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hawaye yana zubowa daga idanu amma ba za mu fada ko face abin da ya Allah ya gani shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma lalle muna bakin ciki da damuwa na rabuwa da kai Ibrahim kika faɗi wannan Allah zai canza maka da mafi alkhairi kamar yadda ummi salama mijinta ya rasu Abu Salam. shikenan tace yanzu wane ne ya fi Abu Salama alheri amma da ya faɗa abin da Allah ya faɗa abin da Annabi ya ce mata ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulif li khairan minha ya Allah ta tsere da daga musibar ta same ni kuma kai mai ni ita da mafi alkhairi amma da ta faɗa addu'a sai tana ta to ni yanzu waye ku yafa Abu Salama ne. ta dai faɗa dai kuma ta faɗa da zuciya daya kawai sai ga Annabi ya zo ya nemi aurenta Annabi ya fa Abu Salama ko yanzu <laughs> ka gani Su saboda haka sai Allah ya ce wannan mutane masu hakuri abinda suke cewa kenan Allah ya ce ulaika wa'annan mutanen masu haƙurin nan alaihim salawatun min rabbihim kaga na biyu kenan suna da wani gaisuwa na musamman daga wurin ubangiji su kaga an ce a musu albishir ko kaga albishir na farko na biyu salati daga wurin Allah wa rahma sannan suna da rahama ta musamman daga wurin Allah nawa kenan na uku sai Allah ya sake cewa ulaika humul muhtadun sune shiriyu abubuwa hudu kawai ga wanda ya haƙu kaga riba ne wannan ko ba riba bane Allah ya sanya mu daga cikin masu haƙuri matsala ta biyu a ta za mu tashi idan Allah ya sa muna raye a cikin wannan babi da muka shiga yau wanda take cewa sabru aqibatuhul janna wato haƙuri ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna Allah ya sanya mu da cikin abinda muka rantsa dai muna fata ubangiji ta ya ba mu dada wanda mutum kuskure ko karanci ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya kai mana wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na'am inshallah wa alaikum assalam wa rahmatullah kuma shi wannan ne ko wannan fara rage ne zai yi bayani eh zai zai ko ko musulmi ko a wala ce kuma shi bane wannan yayi ne dan yayi karfafe su akan abin da suke yi nuna masa halarta abu shajja'awa ne wa ya gaya maka dama tana magani a kaje araba ni ma sabon na warawa kaga har ma ya ce har ma yayi mamaki kuma annabi ma yayi dariya kaga gobe ba wanda zai hauki ta to irin wannan in ya faru kawai halal ne wannan babin wannan eh kamar da shi wannan kaje shakka kuma ya samu gobe eh eh ya ta saba wani da ya taba cewa da samun wata kafa da daga wata kuma a da ya fi da wata ta yi da abin da shi da ne ya ta mata wata da mutum wani kuma da kuma za a kafin shi da wani a duniya amma da na gaya wata shi a kashe ko ya sa mata kashe

ana iya yin haka idan ma wani muna suka ka kawai shi za kawai za su yi kawai shi ke nan ba laifi ba ne ta danganta da abun tun akwai wani abu na su a ciki ka gani ba a komai ba wani abu ah, shi na gaya muku za ta iya wanka da ruwan rafi ana zuwa rafi a wanka An kai wanka yanzu ruwan kanka da kake kallo kana yin wanka da shi rafi yake tafiya ko ba gane ba ko ka sani ko baka sani ba direct ko indirect rafi zai koma ko bayan gidanka aka fashi can zai tafi kawai shi za a recycling din shi zagaya wata ta kwamfada kana jin daɗi <laughs> to kaga kana da alaka eh ko na ina ne kuma kai ma ka kuma ya shiga jikin ka taba ka kuma ya koma duk dai ko yayi ba za ka rabar wannan alakar tana nan Allah ya shirye da اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم الهدى والتقى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما نعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين